الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wannan wanda ya ba mu ikon addu'a domin ci gaba da a domin gabatar da ainihin karatu a cikin littafin arba'u nawawi na al'imamun nawawi a rahimahullahu ta'ala wanda littafi ne sananne littafin arba'u na hadisi wanda al'imamun nawawi ya rubuta allah shi mishi malam salihul usaimin allah shi mishi ya yi sharhi ga wannan littafi na arba'una hadisi wanda za mu karanta muƙaddima wadda shi malam mai sharhi ya gabatar ya fara da cewa millahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai inda alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh godiya ta tabbata ga Allah muna gode ma Allah muna yaba ma Allah muna neman taimakon Allah muna neman gafarar ubangiji subhanahu wa ta'ala wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah tsari daga sharrin kawunanmu wa sayyi'ati malina. da miyagun ayyukanmu muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu da tsuwa mai ya'adillahu fala mudillala duk wanda Allah ya shiryar ba wanda zai bata da shi wa mai yudlil fala hadiyala duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya batar ba mai iya shirya shi muna roƙon Allah ya shirye shi mu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له malaici ina shaidun cewa ba abin bauta da gaskiya sai shi Allah shi kaɗai wanda bai da abokin tarayya wa shaɗu anna muhammadan abduhu wa rasulu ina shaidun cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne manzanta. sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira bayan haka malam ke cewa haƙiƙa imamun nawawi Allah shi mishi yana daga cikin almajiran imamun shafi'i Allah shi mishi wayanda ake kula da su cewa almajirai ne na al'imamu shafi kuma ana kula da maganganunsu yana daga cikin manyan-manyan ɗaliban imamu shafi kuma shi al'imamu nawawi yana da kwaɗayin rubutu ma'ana rubuta littattafai saboda haka al'imamun nawawi matsayi ne babban ɗalibin imamu shafi'i Allah ya yi mishi muwafaka ya rubuta littafai da dama daga cikin littafan da shi al'imamun nawawi Allah shi mishi rama ya rubuta akwai wannan littafin da ke gabanmu na arba'u na hadisi bayan haka akwai sharhin da ya yi ma sahihu muslim bayan haka ya rubuta wani littafi da aka ce ma kitabul azkari littafin da ya kunshi addu'o'i waɗanda aka ruwaito da zikirkira daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kuma al-imamu nawawi ya rubuta wani littafi mai bayani game da luga yaren larabawa wanda ake ce ma tahdibul asma'i wal lughat wanda littafi na mai kima kwarai bayan nan Alimamu nawawi ya rubuta littafin riyadus Salihina, wanda shi malam salul usaimin Allah shi ya yayi bayanin cewa wannan littafi na riyadus salihin da al'imamun nawawi ya rubuta alamu ne na cewa Allah ya karɓar ma al'imamun nawawi aikinsa na gabatar da wani aikin alkhairi da musulunci kamar mai tambaya ya yi tambaya sai malam salihul usaimin ya ce idan ka yi yawo cikin duniya kaɗan ne za ka samu masallacin da ba a karantar da wannan littafi ma'ana mafi yawan wuraren da za ka zuwa cikin duniya za ka tarar da ana karantar da littafin riyadun salihin za ka ga a kafafen yada labarai maluma daban-daban suna karanta shi a masallatai daban-daban ana karanta shi a kasusuwa daban-daban za ka ji ana karantar da riyadun salihin wanda littafi ne mai kima kwarai ya tara bayani akan adabi da ɗabi'u da duk wani abu wanda mutum ka bukata na abin da ya shayi wannan rayuwa ta musulunci to ya ce sha Allah Allah shi ya san wanda ya tsarkake niyya amma ana kyauta zato kwarai na cewa malamin da ya rubuta littafin wanda shi ne imam nawawi marubuci na hadisi akwai alamun Allah ya karɓar masa nan malam salihul husaymin yana kankantar da kansa saboda babu wani mutum guda da za ka tsarkake ka nuna cewa shi mutumin nan mutum na na kirki mutum na nagari ko mutum na wanda yake ya gama layiya ko mutum na wanda za ka bayar da cikakken shaidu gare shi inda ya cire annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbai ne tsarkakakku waɗanda an samu shaidar tun duniya wasu daga cikinsu sun duniya an yi shaidun cewa yan aljanna ne haka kuma mutum dan ya aikata wani laifi ko yana wani aikin laifi ba za ka yi yanke da cewa Allah ba zai gawarta mishi ba a'a sam wani abu na da an yi muna hani ka yi yanke da cewa wannan mutum mumini na saboda wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tare da wani sahabi sai ɗaya daga cikinsu ya ce yana zaton ɗan uwa ne wani mumini na sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a ko dai musulmi ka da ya kai kana zaton musulmi na ko kuma abin da ya bayyana gare ka musulmi na maganar kalmar mumini ko a ce ka mutum ya yi shahada wannan wani abu ne da akwai buƙatar samun tabbaci na hakikani ba ka yi yanke kawai mutum cewa wani mumini na ba amma da kace musulmi na shi kenan ya karɓa wannan suna tunda cikin mu musulmi nan ne ake samu waɗanda suke muminai kuma Allah subhanahu wataala shi ya san hakikanin mai imani saboda imanin nan to yana cikin zuciya ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi nuni ga gaba ne yana cewa attaqawa hauna attaqawa hawana tsoron Allah yana nan tsoron Allah yana nan in kaga mutum ga huska ko kaga sura wannan ba shi ne fassara maka cewa mutumin ga mumini na ba amma musulmi na to ya karɓa wannan suna na musulunci malam salihu al na Allah ya mishi rahama yace to wanga littaye na arba'una hadisi littafi ne wanda an zaɓo shi daga cikin rubuce-rubucen da malam al'imamu nawawi Allah shi mishi rahama ya yi saboda ya ƙunshi abubuwa masu dama ya ce in muka ɗauki littafin umdatul ahkam za mu ga ya yi kama da arba'una hadisi amma sun bambanta saboda shi umdatul ahkam yana bayani ne akan abin da ya shayi kamar fikihu amma shi arba'una hadisi za ka samu an shiga babuka ne da dama bangaren abin da ya shayi aure bangaren abin da ya shayi makwabtaka bangaren abin da ya shayi suna dan Allah bangare abin da ya shayi kunya bayani akan illar hushi ma'ana an tattara wanda littaye ya zama kamar littaye shikul jakar magori wanda da wahala abin da za ka nema a cikin wannan littaye baka samu ba tare da cewa gashi littaye ne ƙarami. ba mai girma ba wanda hadisansa duk duk yawan su hadisi arba'in da biyu ta haka akwai buƙatar cewa ɗalibin ilimi ya mallaki wannan littaye kuma in sun samu nama ya zama ya hardace shi in yana yiwa in Allah ya yi ma ɗalibin ilimin muwafaka ya haddace wannan littaye to Allah ya bashi alkai mai yawa wanda kuzuri ne wanda zai ainihi karar da yan uwa ne gaba ya ciyar da addini ne gaba kuma ya samar ma da jama'arsa da yankin da yake wani ƙarin ɓangaren ilimin da akwai buƙata zuwa gare shi ta taƙaice ya yi ma wannan littafi lambobi ga hadisai kama daga alhadisul awwal in mun ɗauki hadisin mu na farko wanda malam al'imamu nawa nawawi ya kawo yace al hadisu al hadisi na farko ana amiril mu'minin daga shugaban mu'minai wannan hadisin an karbo shi ne ga shugaba na mu'minai abi hab baban hafsa umar ibn al umar dan kaddab radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa ita idan mun lura da bayani na da ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana ma dan uwansa da ya kirayi wani akan cewa wani mumini na yace a ka dai ce musulmi nan da aka ce amirul mu'minin ba ayyana wani mutum guda ba ana magana ne akan duk muminin da Allah ya kaddara yana da rayuwa a wannan lokaci Umar shine wanda yake jagoransa mai kuma bashi umarni amma ba an ayyana mutum guda cewa wani mumini ba ne qala sami'tu rasulallah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙoli Umar ya ce na ji annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa kamar mai tambaya ya yi tambaya nina na kaji annabi ya ce Umar Allah ya ƙara masa yadda sai ce to ga abin da yana cewa innamal a'malu binniyati a wata ruwaya da ba wannan ba ta zo da cewa binniya hakika ayyuka wato akwai buƙatar niyya gare su duk aikin da za ka yi to ka sani cewa akwai buƙatar kayi niyya ga wannan aiki innamal a'malu binniyati hakika ayyuka suna tabbata da niyoyi da za ka shigo masallaci ka kabbarta sallah a cikin zuciyarka baka kudurta za ka yi sallar ba iyaka dai kai dai ka yi kabbara ga kanin ka yi karatu da komai ba sallah ka yi ba saboda ni an rasa abin da shi ne ginshiki wanda shi ne asali wanda shi ne tushe wato niyya umar ya ce wa inna mali kullum ri'in manawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hakika ya tabbata ga kowane mutum abin da ya yi nufi idan ɗan adam ya yi ƙudurin aikata abu ya zo yana aikata abin da ya kuduri to ba za ka ɓata mishi ƙudurin ba a'a niyyarsa tana akan abin da ya nuna ya yi niyyar don Allah to Allah zai ba shi lada irin wanda ya yi niyayi don Allah ya yi ne don jama'a su gani Allah ya san abin da suka ta suka ɓoye saboda haka Allah zai masa sakamako irin na wanda ya yi don jama'a gani sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace faman kana fi hijratuhu ila Allah duk wanda hijirarsa ta kasance lokacin da Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa to garin Makka dai garin ku ne na aka haife ka amma kuma na yi maka umarni da komawa madina jama'arka danginka sun tsane ka suna wahalar da kai ta kai fagen wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya zo garin ɗa'ifa yanzu haliyan halin da muke ciki su fitatta a cikin saudi arabia ba ta da nisa kwarai da ainihi garin makka to da ya zo sai sun ka biyo shi suna mai guwa suna jiwa dai da duwatsu kuma sun kai zo mai karnuka suna bi ne suna haushi sai Allah ta'ala ya umarci manzon Allah cewa ya yi hijira ya koma Madina danginka sun kyamace ka ga wasu suna jiran ka za su ma shirya gagarumin tarbo ne domin zuwanka kuma za su yi lale maraba da kai kuma za su yi maka da'a sau da kafa ta wannan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa duk wanda ya hijira don Allah don bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa Allah ya umarce shi da ya koma Madina fa hijratu ila Allah wa rasuli la da hijirarsa tana ga Allah da kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana Allah ya yi masa tanadinta za a aje masa kamar wada ya fi ainihi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa man kana hijratuhu li dunya duk wanda hijira sai ta kasance ga duniya yusibu ha ya samu duniyar ma'ana ya koma garin Madina saboda da lokacin da ake zaune maka akwai kasuwanci kuma shi ya saba da kasuwanci yanzu jama'a sun daji sun koma garin madina kuma yanzu da wa zai kasuwanci tunda jama'a sun rage mai yawa duk sun yi garin madina to bari ya yi can don ya kasuwanci sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a ah, fayyajiratu a ah, awimra'atin ko kuma mace yanzu ba don kasuwanci na bai komawa can ba akwai matar da yake son ya aura ita kuma ta tashi ta bar garin makka ta koma garin madina yana son ya bi ta can ya aure ta sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to Hijra sai tana akan abin da ya hijira saboda shi ma'anar wannan in ya samu kuɗi na kasuwancin da ya koma madina don ya yi da wannan shi ne rabonsa ko kuma a'a ita wannan matar da Allah ya sa sun shirya sun yi aure da wannan shi rabon shi na auren da suka yi amma ba ya zama yana da wani sakamako na lada a ji ba saboda ya kuskure ma abin da shi a makasudin sa a yi hijira dama makasudin yin hijira annabi ya shiga halin kunci da mabiyansa ta kai ga wata rana annabi ya kafarta sallah a masallacin Ka'aba ga sahabbansa suna gani ya dukusa yana sujada kusa da Ka'aba sai wani kayi ya zo ya dauko mahaiwa tara kuma wadda ta haihu mahaiwa tana da wari sai zo ya azama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saman keya wuyansa su kuma sahabai abin ya ɓata musu rai suna son su zo su ɗauke ma annabi wannan amma kuma ba su da hali ba su da zarafi sai dai yarsa fadima Allah ya ƙara mata yadda ita ta tako ta zo cikin fushi ta ɗauke wannan mahaifa ta yi wuki da ita to kaga sun ta ma annabi sun aikata mai abubuwa da dama na ƙeta da zalunci da yaudara amma duk da ya jure yana tare da su yana kiran su amma bai koma garin madina ba sai da Allah ta'ala ya masa izini ta wannan lokacin da ya koma madina duk wanda ya bi shi don Allah don bayanin manzon Allah to suna ga Allah da manzonsa wanda kuma ya koma don neman wani abin da ba haka ba to sakamakonsa yana ga abin da ya ce saboda shi in dai don neman kuɗi ne in ya samu kuɗi shine ne rabonsa in don neman aure ne kamar wanda wani ya koma don neman aure to yanzu in ya samu auren shi kenan in ma bai samu ba game da wani abu na lada da haka za mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hadu da abubuwa masu yawa akwai wani maki Allah a ranar yakin Uhudu ya ja kibiya ya auna annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa "Karika daga dan wane ya araba kowa Allah ya jarabi annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kibiyar ta zo ta tsare masa haƙora har sai da jini ya wafe sahabai suna cewa ya ma'aikin Allah ka roƙi Allah mana ya halakar da zuciya Allah ya gawar zama mutane na ba su sani ba ku bari in roƙi Allah ya shirya su in ma ba su shirya ba Allah ya kaddare su haifi waɗanda a shirya yi sai ga mana daga cikin su masu baƙaƙƙiyayya da annabi sallallahu alaihi wa sallam kama abdullahi ibn ubay bin salul wanda ya na munafikan Allah sai gashi Allah ya bashi da abdullah wanda an na kurkusa da annabi mai tsananin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kai wajen ya nemi annabi cewa ya ma'aikin Allah ka bani dama in je in kashe mahaifina saboda yana bakanta mini rayuwa a daura yaki a je wani ya sare shi ina ganin wanda ya kashe mahaifina zan ci gaba da nuna mai tsanuwa zan ci gaba da nuna mai kyama a bani dama in kashe mahaifina annabi sallallahu alaihi sallam ya ce a ai wannan zai sa a ce annabi muhammad sallallahu alaihi sallam yana umarni da a kashe sahabbansa kada ka yi haka nan kun ga wannan ya kai matuƙa wurin imani mutum ya roƙi dama a ba shi dama ya kashe mahaifin shi saboda ni bai imani da annabi sallallahu alaihi sallam ba da ƙarshe dai ya nemi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shi riga ce ya zo ya sa mahaifinsa cikin wannan riga idan ya rasu a yi masa likawani kuma annabi ya ba shi. amma ba shi riga ya zo ya sa a yi mai likawani ai ba za ta sa ya samu wani abu ba saboda me tunda shi bai mutu akan musulunci ba yana jagorantar munafukan Allah da kuma cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallam amma Allah ya fitar da masoyi Allah a cikin sa nan babban abin da ya kamata mu lura da shi shine dan adam walau ko da ba annabi ne idan wanda yake ya hito ta karkashin ba annabi bai bi Allah ba to zaman mahaifinsa annabi ba zai amfane shi ba wanda ya tabbata cikin Qur'ani inda Allah ya bada labarin dan annabi Nuhu Kan'an yana kiran sa zo ka shiga cikin jirganya saboda kabira yana cewa a ni ga ina ne kaya saboda in kawo wurin wani dutsen da zai tsira yana cewa yau ba wurin da za a je a tsira in ba cikin wannan jirganyan ba to da ƙarshe dai sai ya halaka saboda me bai bi annabi nuhu alaihi salam ba al-imam an-nawawi Allah shi mishrama yace rawawi imam al-muhaddisin shugabanni biyu na hadisi su suka ruwaito wannan hadisi na ɗaya daga cikinsu abu abdullah baban abdullah Muhammadu ibn isma'il muhammad dan isma'il bin ibrahim bin al-mughira bin bazdisba al-bukhari dan kasar bukhara wannan bukhara an ce wani gari ne daga cikin kasar rasha ko kuma cikin tsohuwar soviet union wato wani gari na daga cikin garurukanta inda a garin su imamul bukhari amma za ka ga mu wasa misali yanzu sai a samu mutum suna buhari to damun mu kawai a ce muhammadu idan an ce muhammadu buhari shi kenan amma inda yi buhari ne shi dai to suna ne na wani gari daga cikin garuruwa na wasu bayin allah da suka yi ma musulunci hidima na biyu daga cikinsu abul hussein muslim bin al-hajjaj bin muslim al-kushairi ba kushairi kamar sunan kabila ce an naisaburi shi ma ɗan ƙasar naisabur ita wannan naisabur tana cikin wani bangare na tajikistan ita ma tajikistan wani bangare na na tsohuwar soviet union kaga dai kama akwai alaƙa da shi da imamul buhari kama 'yan bangare guda ne da su suka haɗu suka ruwaito wannan hadisi suka fitar da shi fi sahihaini ma a cikin ingantattun littafansu alladaini huma asahhul kutubil musannafa da littayan sahihul buhari da littayan sahihul muslim su an littafai mafi inganci da aka rubuta in ka cire alƙur'ani walaisa fil kutubi asahhu minhuma min da qur'an in ka cire Alƙur'ani, littafin warko da yi inganci na buhari mai bi masa na muslim sannan duk wanda bai biyo baya ya biyo baya wajen kima da daraja to za mu ga shi wannan hadisin da muka karanta na warko a cikin wannan littafi akwai abubuwa masu dama waɗanda za mu iya fa'idanta daga gare shi abubuwan da za mu ɗauki cewa mun samu karantarwa ƙarƙashin wannan hadisi abu na warko wanda ya kamata ce mun kula da shi shi ne fa'idar da za mu samu cikin wannan hadisi bayani akan cewa duk wanda ya aikata wani aiki akwai buƙatar ya kudurta niyya saboda in ba yi niyya ba kai aiki ba wani abu da za ka samu amma da ka kudurce niyya shi kenan sannan nan kuma za mu fahimci cewa kamar wani littafin da ake sai zuwa da ake ce ma majamu'un niyya ce in za ka niyyar sallah ga yadda za ka yi in za ka niyyar alwala ga yadda za ka yi duk abin da za ka yi ga yadda za ka wani niyya to cikin ayyukan ibada ga baki ɗaya babu wani aiki da an ka umarce mu da mu bayyana da niyyar mu in ba hajji ba ko umra in za ka yi sallah ka yi alwala ka ƙare ka shigo masallaci kudurin da kake da shi na niyyar sallah ya wadatar kudurin da kake da shi na cewa za ka yi tare da liman ya wadatar ba sai ka ce na waito a da a salatul ikiti da bil imam ko ka ambaci rakawoyinta ba hmm? a to allimuna Allah bi dinikum shin za ku waɗa ma Allah addinin da kuka yi na wa huwa ya'lamu ma fi sama wa ma fil ga gashi ko Allah ya san abin da a cikin sama da abin da a cikin ƙasa don haka almuhimmu nan an umarce mu da mu niyya kawai mu niyya amma wurin aikin haji lokacin da ka zo ka cire tuwayinka na gida ka yi wanka ka ɗaura wannan maɗauri da mayafi ka yi sallar nafila raka biyu akwai buƙatar ka ce labbaik Allahumma hajjan ka yi harrama da hajji kenan in kuma za ka fara da umra ne kamar sai ka kare ka yi hajji labbaik Allahumma umratan shi kenan sai ka ci gaba da labbaik Allahumma labbai a zuwa wato ainihin karewa aikin hajjinka babu wani abu da an ka sharɗanta mana na cewa sai mun ce na waitu kaza shi ma wannan wanda ya rubuta wannan littafi iyaka fahimta ce rubutu to yana yiwa idan mutum ya yi rubutu ko dai ya dace ko kuma ya kuskure shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma su annabawa Allah ne ya musu kariya kan cewa ba za su yi kuskure ba sam yana daga cikin abinda awajibin mu gaskata ga annabawa cewa dukkan su masu gaskiya ne fa'ida ta biyu da muke iya samu a cikin wannan hadisi da muka karanta cewa yana wajaba ga kowane mutum guda daga cikinmu ya zama ya bambanta ibada wanda zai gabatar daga sashi zuwa ga sashi ya zama wadda ibada ibada ce za ka yi wadda za ka aiwatar da gabobinka ko kuma ibada da za ka yi mu'amala ce kila za ka sa a abin nan za ka samu motar ka mai ka gyara ka tahi ko kai dai ko da iyalinka don sadar da zumunta kaga wannan ibada ce kai kuma akwai bukatar ya zama kai da kanka ka san cewa aikin garza kana ibada ne kuma za ka yi shi ne da gaba ta hanyar tahiya to in mun ka kalli na niyya shi kuma wani kuduri ne wanda yake cikin zuciya to amanan sai ka hada abu ka dai niyya cikin zuciyarka Allah ya sani sannan kuma dole sai ka sun motsa watakila da ma abin da kan mallaka na dukiya sai ka sarrafa da shi kamin ka samu cin nasara cikin wannan abu na uku wanda muke samun fa'ida a cikin wannan hadisi da muka karanta shine an kwadaitar da a kan tsarkake niyya ta zama kayi saboda Allah Ka yi abu ya zama kayi shi saboda Allah wannan kuma in mun lura wato mutane sun kasu kamar gida biyu za ka ga da yawa wani duk da ya yi aiki abin da yake nuni da aikinsa yana nuhin Allah da gidan layara walau dudda da sadaka zai bayar zai yi ne wato sadakar wanda ma ya ba bai ma sani ba a bai ma sani ba ya dai ba shi sadaka amma shi bai san ma waye ba shi sadakan ba kamar wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya buƙaci idan za mu bayar da sadaka ya zama hannunka na dama a hannunka na hagu bai san abin da na dama ya bayar ba wannan ana buƙatar kowan mai zama ya tsarkake aikinsa ya nufi Allah da shiya sannan kashi na biyu na mutane su ne waɗanda suke saɓanin haka shi duk abin da zai yi ya hisun jama'a su sani to wannan kuma wato ba abin ƙwarai ba ne abin da ya kamata ka yi ƙudurin Allah ya sani ka so Allah ya sani ba mutane su sani ba don haka an ka kwaɗaitar da mu akan tsarkake aikin mu ya zama mun ya Allah abu na hudu da muke samun fa'ida cikin wannan hadisi shine kyaukyawar karantarwar ramazan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuwa saboda bayyana mana cewa mu kowane aiki yana tabbata da niyoyi kuma kowane mutum yana tabbata gare shi ga abin da ya yi misali ni ban yi sallah zuwa ba mun shigo masallaci tare da kai ka kabbarta sallar nafila ka ka kai nafila ka yi amma ni kuma yanzu ina niyyar zan yi azuri da ban yi ba sawa'un ta kubce min ne ko kuma a'a akwai wani huzuri da ya sami makaro ban yi ta ba idan kowane mutum a aikin da zai yi wato niyya sai za su tabbata akan aikin ba wai dukkanin niyoyinmu ga baki ɗaya sun taru sun zama abu guda ba sai dai in kamar sallah ce za a yi haka wanda da mai ba da sallah da masu biyan sallah ko su niyyar da yake da ita shine aiwatar da wannan sallah da lokacin da ya riga ya shigo abu na biyar na fa'ida da muke samu cikin wannan hadisi za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayani cewa akwai hani ka ce wane ina ina ina ina roƙonka ko kuma ka ce ba don Allah da wane ba kila ka shiga cikin wata matsala sai wani ya baka gudunmawa Allah ya taimaka ya rushe ka to sai ka ce ka yau ba don Allah da wane ba wanda na shiga cikin matsala saboda kaza da kaza wannan ga ka'ida ta harbiya, wato in za ka kawo Allah kamar ka ce laulallahu wa fulan ba don Allah da wane ba da na shiga cikin matsala to wannan shine an ka hana to amma saboda ba babe na ba na irin waccan matsalar da an ka hana sai an ka ce man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi sai zama gawa wadin wannan wata fa'ida da muka iya samu kenan wanda nan ba babe na wanda an yi hani ba a Allah dasta tana ga Allah da manzansa menene ma'anar wannan ai duk wanda yayi ma manzon Allah da'a hakika Allah yawa da'a da abu na shidda wanda yana ga kamar shi ne malamin kawo mana na ƙarshen fa'idodin da muka iya samu cikin wannan hadisi to malam ya yi bayanin cewa haƙiƙa hijira tana daga cikin ayyuka nagartatu, ayyuka masu kyawu idan wanda ya yi hijiran nan ya ce Allah kuma da manzansa amma kuma shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani a wani hadisi la hijrata ba'da al-fath babu hijira bayan an buɗa ma annabi ya ci garin makka da yaki dama da ya guje ya bar ya koma garin madina ya ci gaba da zama ya samu kyaukyawan tarba da ƙauna da agaji da gudunmawa duk irin abin da ɗan adam ka bukata ya samu a madina to da allah ya maishe shi wani lokaci don ya zo ya yi aikin umara sai da ya shirya ya zo suka ce ina wata shekara kan baka da dama amma za mu bar Usman ya shiga ya yi umara ku jira shi nan usman ya ta ni bai kamata gare ni a ce a bani dama in je in yi aikin umra kuma ba ku ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi eh, aski yana tare da iyalinsa ya sadu da iyalinsa an ka an harama da haji a da umra ya koma gida sai shekara mai dawowa sannan ya zo bayan an ci garin makka da yaƙi Allah ya ba shi dama ya ci garin makka da yaƙi to yanzu tun da an ci garin makka da yaƙi ta rigai ta koma garin musulunci Za ka babu dama ka ce wai za ka yi jira ka ban makka don tana garin ci ka koma madina a yanzu da makka da madina da sauran ƙasar gabaki daya ba damar ka yi za ka ce za ka koma wuri kaza don wuri kaza ba na musulunci ba ne amma akwai hijira na in Allah ya jarabe ka kila kana zaune ga wani wuri Allah ya jarabe ka da talauci ko kuma Allah ya kawo maka jarrabawa na tawewa dama inna Allah ya yabsutu rizqa liman sha'u wa yaqdir Allah yana shimfida arziki ya yarwata ma wanda ya zo wani kuma sai a tawaye masa za ka ga wani ya yi ka ƙarfi da komai amma abin da zai ci ya zama mai wahala amma kai Allah ya yalwata maka ya baka to irin wannan ya buga nan ya buga can bai samu ba to ya jira ya je wani wurin da in dai akwai aminci zai je ya samu yana yiwa sha Allah idan ya zo Allah ya masa mafiya to wannan kenan waɗannan su ne abubuwa guda shida na fa'ida da muka samu cikin wannan hadisi sha Allah subhanahu wata'ala kuma nazarar lil waqt da yake manzon da yake kan da ina da zaman tabbata ko yawa insha Allah ne kamata eh mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi muna muwafaka da dace kuma Allah ya sa ayyukan mu zama ganda da yake shi wannan littafi kuma da ce a mun ware karatu ne yau insha Allah bisa ga haduwan mu da gamuwan mu da niyyar mu ta alheri Allah shi kama mana shi ba mu iko akan dogewa kuma abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada kuren mu kuma Allah shi yayi shayi shi a cikin zukatan al'umma kuma littafi ne wanda yake insha Allah ba wani littafi na mai wani kuɗi ba ko wata tsada tabbatakken samu ne wanda yana yiwa ya zama a san samu wasu waɗanda al'umma za su iya amfani da zuwa. insha Allah yau kamar wanda aka cewa muna 22 ga watan shawwal ko yau kenan yau muka asibiti wannan karatu muna roƙon Allah ya sa na albarka wadda ta dace da 28 ga watan bakwai 2016 miladiya wancan kuma 1437 na hijiriya Allah ya muna muwafaka da dace kuma Allah shi karɓar mana insha Allah subhanahu wa ta'ala sai zafi na gaba mu dora daga inda muka dakata in mun lura ma'anar dai mu yi karatun makaranta kaɗan kaɗan da kuma fa'idodin da za mu samu ciki don mu ƙara tarkatawa mu amfana da ruwa bisa ga abin da muke mai yawo muna da ɗana alkhairi Allah shi muna mafaka da dace ah, kuma kila in kamar ya zama na akwai tambaya to mai yawa a harka karatu tana buƙatar bincike mai yawan da ya karatu tukan da muke yi ko tafsiri ko wasu wurare da muka gabatar da karatu saboda koyi da waɗanda suka gabace mu in kama a ce yau an kawo tabbaya to sai wani sati kenan mutum ya ce ya yi bincike kada ya yi shishigi ko ya yi hamzari wurin zartar da abin da yake amana za ta ilimi ba ka yi bincike ba ka zo ka waɗe abin da ba daidai ba ko dai ka dawo ka gyara ko ka tsaya a kan balla Allah shi ba mu ikon aikata daidai da waɗin daidai da kuma tsayawa a kan daidai da hannun Allah wa da hannun ashadu Allah ila illa an astaghfiruka wa atubu ilayk eh,